tashoshin na zangon FM jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma za mu yi magana ne akan kula da lafiyar baki. kin san wannan babban matsala ce wajen mu'amala da mutane. Kwarai kuwa, to a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta ji ta bakin mutane da likita akan wannan batu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. sashen Hausa a Abuja Hauwa Umar ta jiyo mana ta bakin mutane akan yadda suke kula da lafiyar bakin su da kuma ko za a iya faɗawa wani cewar bakin shi na wari Sunana Queen, ta yaya kike kula da haƙorinki? Ina gogewa da safe da yamma in na wanka. So biyu a rana nake yi. Da na kike gogewa? Da clean da brush. Akwai wani dalili da yasa kika je kika ga likitan haƙori? Kin taɓa haɗuwa da mai warin baki? Eh na taɓa haɗuwa da shi. Kin gaya masa cewa bakin shi yana yawari wari ya gyara? Eh dai karami yaro ne dai na gaya mishi dai. Na ce mishi ya kamata yana ɗan kula da kanshi a an brush da safe yamma don shi ne ya fi. Sunana Elise Joshua. Lura da ko kuma a kora akalla a ce mutum ya ya goga baki ya kamata a ce su uku amma dai at least a ce mutum ya yi su biyu da safe kuma da yamma kami a yi bacci bayan an gama cin abincin yamma in ba na zuwan aiki gaskiya in da safe na tashi daga bacci zan yi in na kare bacci na rana in na tashi zan kara kuma da daddare ina kara yi sana mimi kaze gaskiya da nake kula da kore na shi ne da safe na tashi da safe zan yi brush kuma in duk za ka yi brush din da safin ba ko zallan hakora za ka brush ba don harce za ka fara brush harcen ka tukuna sai hakori idi da safe na yi da safe da daddare kuma in na gama cin abinci sai in yi shi kamin yin bacci za ka iya ka gaya ma mutum din ne bi in ka hadu da mutum din sai ka ce mishi wani gaskiya eh, bakinka yana ya dan karni karni haka din nan kuma ya kamata in ka tashi da safe ka shi harshen ne asalin abin da yake kawo wa a baki suka gaya ma mutum ne dai ba ko a faɗa ba hankali dai ne ko kaɗan dashi haka gefe ya gaya mishi ba cikin mutane ba don kar ya ji kunya. Sunana hanyoyi yuni akwai ta gargajiya wadda aka saba kaka da kakanni wato yin amfani da aswaki wanda yana da matari yana da mamatsi a musulunci a nabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana yin aswaki zai tsaftace bakinsa ya kuma sami yarda ko kusanci ga Allah subhanahu wataala to bayan ga aswaki yana kuma yin amfani da maklin wanda hanya ce ta bature wadda aka saba ana amfani da brush da maklin a tsaftace baki ya danganta ne idan yana da hali na hun raja'a ga makilin saboda shi cikin sauki za ka yi wancan ku kaga aswaki sai ka tattaunawa ka tattaunawa amma dai dama dai asali abin da ake nema shine tsafta a tsaftace baki daga datti saboda mutum ya ji daɗin kusantar mutane da ba za a samu ah, cutarwa ba. Ce na ma sha cin karo wanda za ka ga ah, kusan in ka tuno ma irin yadda kuka magana su zaka ji kamar kai amai ba za ka iya cin abinci ba a waɗansu ga dukkan alamu na fahimci ba wai rashin tsaftace bakin su bane akwai ciwon daji da ke kama bakin su wanda kila koda ma sai ba lallai su samu sauki ba ana bi cikin hikima da za a sanar da su tunda kaga ba abu ne mai sauki ka tunkari mutum ka ce mishi bakin shi yana hamami ko yana wari amma akwai hikimomi da dama da za ka yi kamar idan mutum yana magana sai ka rika ne sakta kana baya baya da shi kana mai ka mai sanda kenan shi zai an kare kamar akwai damuwa sunana Muhammad Aminu Muhammad Wato lindar za mu faro daga farko kusan zamanin da mun san akwai hanyoyi da ake bi gunan tsaftace hakware wanda shine akwai iya mun taso mun gasa suna amfani da gawayi kuma ana amfani da toka wanda kuma kusan sun fitar da dattin hakware kamar yadda dai muka sanya a gargajiyance. A zamanin yanzu kuma ana amfani da brush kuma da makilin wanda kuma muka yi amfani da abin goge baki kenan da kuma mansa ake yi na kamfani da kuma aswaki su ma suna fitar da hankali sosai kuma especially ita aswakin gaskiya har mutum na san sa yi fari an fa amfani da aswaki ta kan fitar da tun hakori gaba ɗayan sa to gaskiya ni dai a yanzu nakan yi amfani da makalin in kuma yana amfani da aswaki in dai har dai komai dai cikin kwanciyar hankali na mai lafiya da ke muna sallah sau biyar a rana kusan akan yi aswaki gurin sau biyar brush kuma akan yi da safe kuma akan yi da daddare amma kuma ana dan cikin yanayin busy to akan dan yi brush da safe sai kuma a yi da daddare wani lokaci kuma an mutum ya dan je irin yanayi ya dan zauna shiru haka ba magana bakin sa to da dan rana ma hakan dan sa su aswakin wasu daga cikin abun yakan zo musu kamar cuta ne wasu kuma rashin tsaftan bakin ne yawanci idan aboki na ne ba wani shakka tsakanin mu da shi kai sai zan yanke masa zance masa malama ne ya kamata ka dan abun nan ka dan lura da yanayin tsaftan bakin ka in kuma wanda ban san shi bane to haka dai mutum zai jure dai da wannan abin da tunda ba za a ce na tantan ba Sa'idu Umar ina makilin da safe idan garin Allah ya waye kafin karya nakan yi kilo shi kenan sai karya da mai karya da safe ka taba kula ko kuma a wajen aiki ko kuma wani yana maka magana ka ji kamar dan bakin sai yana dan bashi bashi a a babu saboda abun da yasa ni ban cika jin ware ba mutum ne Allah ya yi shi wanda yake ba zan cika jin ware ba sai yayi yawa sosai amma in dai har bai yawa sosai ba ba na samun in ji kanshi ko in ji wari hakan hanci na yake to akwai wani dalili da ya taba sa ka ga likitan hakori na dai taɓa ciwon haƙori sai na je wajen wata mata ita tana irin wannan abun ba wai likita ba ne ta bani wani magani ne sai na buɗe baki na wani ya zuba daga baya kuma sai haƙorin ya fashe sai ya faɗi shine ma'ana tun daga lokacin ban sake ciwon haƙori ba kuma bai sake faɗuwa ba sunana Ismail Isaku idan Allah isa gari ya lafiya lau muka tashi kafin mu je masallaci haka muka iya yin brush idan aka je aka yi sallah kuma aka dawo haka nan mutum ya dan karya da ti haka can kuma daidai lokacin da mutum zai dan yi breakfast haka zai iya yin dan haka suwaki gaskiya ni ban taɓa yin ciwon hakori ba amma kuma akwai wanda ita ku bani maganin amosani na baki ban je kemis ba ban je kuma asibiti ba haka dai magani ne na gargajiya ta ya gane kana da aman sanin baki? Akwai tambayoyin da suke yi suna yawo da irin magungunan na haka a kasuwa idan kana jin yanayin abin da suka faɗa ya danganta da daidai abin da kake ji za ka iya karɓa sai ka gwada to ni wannan da shi na gwada. Da ka gwada ya ka ji a haƙorin. Tabbas na ji daɗi domin daga wannan lokacin ina tunanin dai ban taɓa kuskure baki na na ga jini ba. Sunana Suleiman Ishaku. Da safe haka idan mun tashi za ka yi samun burus ka yi haƙorin akwai wani dalilin da yasa ka taba ganin likitan haƙori ko ka ya yayi ciwo ko wani amosarin haƙori kamar yadda masu maganin gargajiya suke faɗa? Eh haƙori na ya ciwo amma ban je wajen likita ba na sa rai da zan je domin har na ɗan yi lalaban kuɗi ma domin na samu da je gurin likita to sai Allah ya kawo matar da ta bani magani na itace na yi amfani da shi to sai ya daina ciwon amma sai tsakiyarsa ta fashe kuma iyalan da har yanzu bai faɗi ba amma bai sake yin ciwo ba. kuma. Ka taɓa haɗuwa da mai warin baki? Sai eh to an da ke harkokin mu kin san mu a buɗe muke zaune ba wai yawo muke cikin jama'a da yawa haka ba in ka ga ka ka da mutum ma sai dai ko kaman safin sallah haka. Ko safin sallah ka haɗu da wanda ka ji bakin shi yana ɗan maka bashi bashi? Ai to irin wannan dama ai dole ne za ka san sun zama ɗaya ba dole ne wani komiji da ike sai ka ɗan ji irin wannan abu ko da ka ɗan. Ka yi ƙoƙari ka faɗa masa? Eh, za ka iya gaya mutum mana dama ka iya gaya ma ya gyara je ban gaya masa ba tunda ba abokin zama na bane inda muka haɗu muka rabu. To da abokin zaman ka ne ba za ka iya faɗa masa? Dan abokin zaman ka ne abin da ka ji zai iya cutar da shi za ka iya karanta masa domin ya gyara. To misali ka ji abokin zaman ka yana bakin shi yana wari ta yaya za ka faɗa masa? Eh zan iya gaya masa cewa wani eh ka gyara bakin ka sabida iyaye wari zan iya gaya masa wannan domin in ya yadda gyara ko bai yadda ban iya rabuwa da shi. Ta yaya kake kula da ka. Ani da kenan nake amfani ba zuwa na da brush a ni ban taba zuwa wani likita ba to kamar a wurin aiki ko kuma abokan hulɗa haka ko a sahu wani lokaci ka taba mu'amala ko kuma ka ji wani irin yana magana baki shi yana dan bashi bashin na haka to nawa ma kai kokarin gaya wa mutumin domin ya gyara ai ba kowa bane zaka gaya masa gaskiya ya dauka wani haushin ka ma zai yi ka gaya masa ma to kai me yasa baka faɗa masa gaskiyan ba ba zan iya ba in na faɗa zai ja shi na ni kuma ba na son abin da zai ɓata min rai ya ɓata wani rai sunana Adam Sulu Atusi ne yake nota ta funyanya every na wata wata. Eh, well done. Ta yaya kake kula da haƙorinka? Gaskiya ina kula da shi sosai. Ta yaya? a times ina gogewa sau uku wata rana kuma zai nema kamar kusa ko wani abu zan goga irin stain stain stain stain nan ba na tambata akori na yi wari ko mata na ma ko na ji wari bakin ta ma sai na yaka Allah kuwa ko cikin mota ma in mutum ma yana yi mun magana ma sai na in gane ko to akorin dole ne kuma akorin na bai taba ciwo ba shin ka taba haduwa da wani mai warin baki a ko wurin aiki eh gaskiya lokacin na secondary school na taba haɗu da su sosai kuma nake ba su shawara kamar irin wanda kamar in shekara da shekara biyu ba su goge ba su damuwa da shi zai ce da is system wanda za ka yi ka cire wayannan irin wannan stain stain stain din nan kuma sun bi yawansu sun bi yawansu ba su bi ba mun mun dai kokari eh, abubuwa din eh, zama sab because of our head na Muhammad Rabi Ibrahim kullum ina makilin ina asawaki kuma da safe nan ina ji haka da rana ma haka ina kwanta bace ina ga wata abinci ina brush kan akwai wanda zaka ji bakin su yana dan bashi bashi tabbas irin sallah asuban nan ba <laughs> To da ka jiya ya kai ka faɗa wa wannan mutumin domin ya gyara? Ya amma akwai akwai abin. Misali a ce na kusa da kai ne wanda ka san kullum sai ka yi mu'amala da wannan mutumin za ka iya faɗa masa? Kai, ai eh, don zai ni eh, eh, in ta gama zai iya gamin gaskiya haka ne. Ta yana akwai irin guga zana yau ai baka direct baka gawa mutum shi ga abin da ke ki san mutane kala kala ne wani za ka ga da direct ba zai amma zai haushi ba amma kuma in ka ga mai zai haushi sunana Naziru Sani mai hula ina yin brush da safe kuma sometimes wani zubin I want na kan dan amfani da powder da ake amfani da shi na kan saka in dan yi amfani da shi a wajen wanke a gurana. ka san wasu sai ka ji bakin su yana dan bashi bashi ka taba haduwa da irin wayannan sosai gaskiya akwai wadanda nake nake haɗuwa da su kuma nakan yi magana da su ga mu cewa ya kamata su ko su je su gyara hakoransu ko kuma su je su ga likita wani makusanci na ne zan yi magana da shi a gefe in gaya masa wani kuma nakan zauna da shi haka cikin hikima nakan kawo wata mukama ne masa mukama to a nan zai gane me nake nufi sunana Ismail Abubakar ina cikin kira ka hakuri na zan ce da safe na tashi zan yi brush na zo kwanciya ma ina yi so biyu a rana akwai wani dalili da yasa ka je ka ga likitan hakori eh, gaskiya ban taba experience ba amma dai na san wanda suke da suke kusa da ni na san akwai wanda suka yi idan har yanzu Allah har har yanzu Allah bai nufi da yi ba kun dan yi labarin abin da yake ya ja musu ciwon hakorin nan san ban labari wasu sun ce min abubuwan da suka ci suke ci ne so ni dai wanda san musu ba gaskiya ko ba haka ba so wani an cire masa wani an yi refilling abin da ya san suka yi so kuma sannan nan asibitin ana dan ba su magunguna da suke sha da kuma irin yanayin brushin da za su yi amfani da shi da maklin da suke using ka san akwai wasu in suna magana bakin su sai a hankali ka taba haduwa da irin waɗannan mutanen na yi experiencing amma ba zan iya cewa dai su ne ba da irin wannan amma mutum yana ganewa da kanshi a kuma amfani da irin kamar turare ganin ne nake ji suna dan sakawa suna amfani da shi akwai wasu wanda ba sa gane ma haka suke shiga jama'a ban san ko ta ka taba haduwa da irin su ba eh, ni da ban taba kawai dai na yi magana da kai na wuce ba ka san wani baka shiga ra'ayinsa kowa da ra'ayi shi so baka shakura mutum da wani to kamar idan na kusa da kai ne zaka kawai zaka wuce ne ba za ka takura masa ba ko za ka yi masa magana ya gyara. Ka san ɗan adam wani in ka masa bayani zai ji haushi. In ka gani yanayin cikin ka da mutum shine zai saka masa bayani in ka da alaka babba da shi ka masa bayani wani zai ji haushi har ma ya zage ka sunana usman ina brush su biyu a rana da safe kuma kafin kwanta it's always the last thing abin da nake yi kashe ke za ka ga waje wasu in kana magana da su fa sai a hankali bakin fa yana tashi kamar a gudu ka taba haduwa da irin waɗannan mutanen eh sosai ka yi kokarin gaya musu cewa kai akwai matsala fa a gyara to ai kisan ba kowa ne zaka iya gaya mishi mishi wannan bayanin ba sai dai dai kana da dan sweet a hannu ka aljihu sai ka dan dauka je ka mika mishi ka ce a kai ma gashi ka sha idan mutum yana da dan abin da sai ya gane fitsari. Malam Sani ta kake kula da haƙwaranka? Brush hair nake da safe shi ke ba. Kamar a wajen mu'amala haka ta yau da gobe ko wurin aiki ko wurin sana'a ko tsawon sallah ka taɓa haɗuwa da masu warin baki ko mai warin baki? Abu ne je da nature ne in ka bar bakin ka kulle for a very long time ko kai waye ne dole bakin waje. Suna na Murtala Abdullahi Muhammad. Ta kake kula da haƙorinka? Kamar yadda dai musulunci ya koyar kuma da yadda al'ada muka zo muka tarar eh, baki bayan kowace alwala sannan kuma da safe mukan yi brush sannan da daddare mukan yi brush. Akwai wani dalili da yasa ka je ka ga likitan haƙori? Eh na je na ga likitan hakori ya kai sau hudu shi kuma ba wani abu ne da duk lokacin da sanyi ya zo ina samun matsala ta ciwon hakori An je magani an yi magani karshe dai akwai wani aboki na ya bani shawara ya ce kawai kana so ka huta na ce ya ce je a cire ma gaskiya dai daga tun da aka cire min dai har yau ban kara zuwa na ga likitan hakori ba ka taba haduwa da mai warin baki <laughs> tashin hankali gaskiya na haɗu da su akwai wanda ma ta dalilin warin bakin sa na su in katsa mu'amalar da na je zo ba wajen sahun sallah ba ne sai da na yi tunanin mami ya kai ni wannan shine abin da ya faru amma dai cikin ikon Allah kuma ina jin kunyar in fito in gaya masa cewa ga halin da ake ciki a dai samu na yi ya mu'amala ta dai ta wannan lokacin na gama muka rabu wanda kuma wannan ta sa in ma mun wata mu'amala ta kuma haɗuwa da ni da shi tsakani na da shi nesa da nesa kamar in na kusa da kai ne za ka iya faɗa masa eh akwai wanda za su kalli abin kowa ta fuska ni ma zan kalle shi ta fuska biyu idan in mai fahimta ne za ka ba shi shawarwari ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ko ka zo ka ga likita amma a gidan kuma akwai wanda ka san in kai man magana karshe fada za a yi baran-baran zai kalli abin kamar cin fuska ko wani kaskanci ko raini ko kuma kai baka isa ka gaya ma baka raina ma wayo shi yasa gaskiya ni dai wanda na sani da wannan matsalar ban taba su kai tsaye na yi kokarin gaya musu ba kuma ina ji a raina kila sun sani. ma ni ke kawo matsala nakan zargi wasu kila ko kazanta ce ko rashin iya wanke baki ne ko rashin iya kula da baki na Umar Sulaiman ta kake kula da haƙorinka ina kula da haƙorina ta hanyar goge baki kamar sau biyu zuwa sau uku a rana da kuma yin asuwaki duk lokacin da ya dace akwai dalilin da ya sa ka taɓa zuwa ganin likitan haƙori eh taba zuwa ganin likita haƙori amma da daɗewa ne a lokacin ciwon haƙori ne kuma an yi magani da tun ina yaro ma ne in fact ba ma zan iya tuna irin details ɗin ciwon ba ma a lokacin amma daga nan ban sake zuwa gurin likita a gori ba har yau. To a wajen mu'amala ta cinikayya ko ya ta yau da gobe ka taba haɗuwa da wanda zaka ji bakinsa sai a hankali yana dan bashi bashi haka? Eh na haɗu da su sosai ma da dama akan same su sosai. To da ka ji ka yi kokarin faɗa musu domin su gyara? Eh to gaskiya ka san irin wannan matsalar ba za ka iya fitowa directly ka gaya wa mutum ba sai dai wani lokacin a kaikaice ta hanyar yin hannun ka mai sanda harkar kula da haƙori da ko baki ko makamancin haka a dabarance dai zaka gaya musu yawwa ne dai a ganin kama me ke kawo warin baki kamar yadda aka sani wani lokacin kazanta yana iya kawowa wani lokacin kuma wani nau'i na wani ciwo daban wanda sai ma'aikatan lafiya su za su iya bayani akan wannan amma dai kazanta na kawowa ko kuma rashin kula da shi kan shakorin kamar barin abinci ba a kuskura baki ko wanke baki bayan an gama cin abinci yakan kawo wannan.

da zai gabatar mana da kansa. Sunana Mustapha Dan Juma Abubakar likita kuma ɗalibi a tsangayar horar da likitocin hakora da ke bajin Milagrosa University Foundation da ke nan kasan Filifin sannan kuma jami'i a ma'aikatar lafiyar tarayya da ke Abuja a Najeriya sashen kula da cututtukan hakora. So cututtukan hakoran da aka fi cin karo da su suna da yawa amma daga cikinsu akwai yawan gujewan hakori ko Fulani na hagoli wanda ake kira da turanci dental caries su wannan yana cikin abubuwan da aka fi samu aka fi cin karin su kuma yana cikin abubuwan da suka fi kawo mutane asibiti domin ganin likita akwai abubuwan da yawa da suke kawo shi wannan kogon hakori wanda yake akwai ciwon dasashi wanda shi ma ya shafi mutane kamar kashi uku yakan shafi kowa da kowa amma ya fi shafan mutane kananan yara waɗanda suke ba su samun kula sosai daga wajen iyaye wajen tsaftace bakinsu su sukan samu ciwon hakori sukan samu ciwon dasashi kaga su yana jini kuma wata sama yana fidda yawu mai yauki da kuma wari wanda ake kira buru koko yaro wanda hakoran shi suka yi rami da yawa saboda hakoran yara ba shi da karfi sosai saboda haka na za ka samu yaro yana cin abinci a abinci kuma na shi shiga cikin hakori to shi ma yakan kawo ciwon hakori sosai ga yara sannan akwai yara waɗanda ba sa samun isasshen abinci mai gina jiki da sinadaran vitamins su wannan yakan kawo ciwon dasa shi kuma yakan tsananta sosai sannan kuma akwai yaran da ake haifiyonsu da hakora waɗanda yake ba su da kyau sosai su ma akan samu irin wannan wani kaga ya zo da tsagaggen da man wanke baki da buroshi kuma ko da ma ana wanke baki da buroshi ana bukatar mutum ya wanke bakinsa yadda ake so wato ya tabbatar yana wanke baki kan tsari ba kawai a sassarke ba su haɗu da kyau ba sai su alamin mai kyau ba to shi ma wannan yakan kawo ciwon haƙori kuma yakan samar da wuraren da abinci da sauran kwayoyin cuta za su makalkale su kawo ciwon haƙori sannan akwai rashin abinci abinci mai gina jiki da ko sinadaran vitamins kamar yadda na faɗi um, musamman wajen yara da mata masu ciki so ana buƙatar yara da mata masu ciki da matasa su samu abinci mai gina jiki sosai domin yana da muhimmanci wajen lafiyar hakoransu da dasashi sannan akwai rashin kula da hakori mutum baya zuwa wajen likita akai-akai ya kamata mutum yana zuwa wajen likita akalla sau biyu a wata saboda a duba hakorin shi a bashi sharo mata akwai cututtukan kamar yadda na faɗi wanda ake haifan yara da su kamar tsagewar din can da tsagewar dasashiya na tsakiya da kuma ma wasu yaran za a haife su suna da harshen suna da matsala ko ya yi gajere ko ma wasu ma za ka ga an haife su ma ba ma harshe din ma su yin waɗannan duk da yake ba a cika samu ba amma ya da yana da alaka da yawan shaye-shayen magunguna barkatai da mata masu ciki so ya kamata mata masu ciki kada su dinga shan magani magani kuma ya taimaka maka sannan kamar yadda na faɗi cewa yana da mahimmanci abinci mai gina jiki a ba yara da mata masu ciki da masu shayarwa saboda su samu saboda yaro tun yana ciki har lokacin shayarwa har lokacin girmansa ya samu duka Allah hakorin zai iya shafin wannan kasa shi ma zai kawo ma mutum warin baki saboda ainihin cells din bakin shi wato ainihin kwayoyin halittu da suke a bakin wasu za su kashe shi